إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izina Allah ta'ala mai kuwa mai komai a yau asabar 28 ga watan zulhijja a wannan shekara ta 1431 asabar din da ta daidai da 4 ga watan 12 shekara ta 2010 miladiya za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka sharhu sunna na al-imam al-barbahari kuma inda yake a yau muke fatan rufe wannan karatun na wannan karo din da fatan Allah ta'ala ya albarkace mu baki daya a karatunmu na shekaran jiya muna cikin karatun akan abin da ya shafi jujal na ce in nan gaba kaɗan za mu maganar wanne ne idan nashi wanda yake makantacci eh sai na sha'afa sai da ga makaratu ɗan uwa ya na bahadin jiya ne kuzin cewar in nazo zan fara magana akan nan ma kuma sani hu illa الشيطان an afkura idanun nasa wanda yake ne a'awar ne idan dama mana da idan hagu kenan yake gani idan shi na dama idan shi ne wanda yake makantaccen ido ne abu na farko kenan abu na biyu kuma akan abin da ya shafi annabi isa alaihi salatu wasalam mala yake cewa wal imanu bi nuzuli isa ibn maryam yanzu fa ya ƙatulu dajjal wa ya tazawwaj eh lafazin wa ya tazawwaj malamai suka ce wannan bai kai labari ba saboda ka babu wata hanya isnadi mai kyawun gaske ku lura isnadi mai kyawun gaske ma'ana baya hana samun isnadin kenan amma ya zama tsaftatacce tatacce wanda yake da wannan maganar bai kai labari ba kun ga a wannan karatun da muke muna da gaba nawa kenan biyu gaɓa ta farko ita ce maganar na abin nan haud na annabi salih alaihi salatu wasalam cewar shi haudu ɗinsa shine bar'u na katihi aka ce wannan bai kai labari ba mun gano wannan sai gaba ta biyu ita ce wai ta zawwaj amma ku waɗannan furu'u ne ba usul ba ne wancan na annabi salih alaihi salatu wasalam far'u ne na usul menene usul din shine haud shi hau din ya tabbata wa qarru bil mizani wal hawd allazi mun karanta kowanne annabi yana da hawd ana sallama yana cewa ana faratukum ala al kun ga hadis kan hawd sun tabbata Wace magana ake tattauna a kanta ita ce na annabi salih alaihi salatu wasalam wanda wannan far'un ne ba aslun bane kun gane kuma na abin da ya shafi annabi isa alaihi salatu wasalam shi ma wannan far'un ne ba asulun bane bane saboda asul matsala nan isa alaihi salatu wasalam zai dawo wannan magana ahlus sunna garau take akan wannan da ayoyin alqur'ani da aka karanta da bayanai da saukar da zai yi da a lokacin da zai sauka da a wannan hali zai sauka da cewa yana dafe da fukafukan mala'iku guda biyu da bayani filla filla inda yake a lokacin mun yi ihala kan tafsir da ibnu kasir a dai lokacin da muke magana din to dun kun ga waɗannan tabbatattu ne abin kawai da ake magana shine wai tazawwaj inda yake kuma wannan far'un ne ba asulun bane za mu tashi gaba ta shida inda al-imam al-barbahari rahimahullah azza wa jalla yake cewa wa sawmu fi safari man sha'a sam wa man sha'a aftar <clears throat> al al-barbahari yana bayanin sunna filla filla daki daki yake cewa wa sawmu fi safari azumi a halin tafiya idan mutum yana kan halin tafiya me hukuncin azumi akan shi amma zahaban ahlus sunna sai ya ce man sha'a sam wanda iga dama ya azumi wa man sha'a Afkar wanda iga dama kuma ya ajiye azuminsa isha ruwa kawai wanda ya sha zai kirdige adadin waɗannan kwanakan bayan watan ramalana sai in mayar da su eh Allah ta'ala yana cewa shahar ramadana allazi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyanatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum shahara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin iddatu min ayyamin ukhra ya kwanakin irama su ga wannan shine wannan masaila ce daga cikin masail fiqhiyya kamar yadda as-salatu fi safar take kamar yadda al-masu ala yake duk waɗannan almasu alal khufaini da taqsirus sala fi safari da asomu fi safari duk waɗannan ruksa ne sauƙi ne Allah maɗaukakin sarki ya ma wannan al'ummar ya sauƙaƙa musu wanda yake a halin tafiya shine ka yi azumi sai Allah ta'ala ya sauwaƙe maka aka halatta maka ka ajiye azuminka ko fahimci wannan da kyau ko har ma yanzu mutum ya ji ƙaiƙayi a zuciyar shi na anya shi ya zai ya ajiye azumi to haka wannan akwai kuma wata alama tambaya da zai sama kanshi don kada ya dinga shinshine shinshinan bid'anci tunda an ce in ka ga dama yi in ka ga dama ka ajiye sahabban manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sun yi azumi sun yi tafiya tare da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wasu su yi azumin su wasu suka ajiye babu wani wanda ya aibanta wani kun gano wannan sabili da haka yanzu mutum ya ajiye azumi saboda yana halin tafiya kawai ka zo ka ce ya za a yi ajiye to ga akwai ci tare da mutum kenan ba ha ganin yanzu tafiyar a mota ake kana da tabbas nan za ka bar mai na da zama cewar kun tafi abin nan watakila ko fai kuma ba ku kai ba a kira ka karfe ɗaya rana a ce wallahi ko fai ku ba kai ba saboda me mota ta buga kun fahimci wannan da kyau wannan al'amuran ruksa ce da Allah ta'ala yi wa mutum shi aikata ruksa ba wajibi ba ne kun gano wannan ba wajibi bai na aikata ruksa amma kuma alkhairi ne mai dimbin yawa domin ma'aikin Allah tsirar amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce Allah yana son a zo ma saukin da ima al'umma kamar yadda yake son ku je ku aikata abubuwan da ya dora muku sauki da Allah ta'ala ya sauwake maka Allah yana son ka kama wannan saukin ina fatan mun fahimci wannan da kyau saboda ka almasu alul khufaini kun da ruksa ce idan ka ce a kowace sallah sai mutum ya cire hufunsa ko a kowace sallah sai mutum ya cire wannan safar da ke kafa shi zai zama akwai akwai wahala sosai za ka ce kawai shafa a kai shikenan idan aka ce mutum yana halin tafiya ya zama na azhar sai ya yi ta raka hudu la'asar sai ya yi ta raka hudu lisha sai ya yi ta raka hudu wannan ma akwai abin nan sai Allah ta'ala ya sauwake ce ka yi ta raka'a biyu har ma kuma daɗin daɗawa ma aka ce kana da maka jama'a su ga duk wannan ne da Allah ta'ala ima wannan al'umma mai tarin albarka daga haka azumi yake a halin tafiya wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga ya sha kun gano wannan tunda ba masalil fiqhiyya muke ba ba za mu shiga ciki sosai da sosai balle a ce to a cikin su wanne yafi mun yi wannan a lokacin da muke karatu mudatul ahkam wala ba'sa bis salati fi sarawi babu laifi mutum ya yi sallah da dogon wando idan mutum ya yi sallah da dogon wando sallah shi ta yi kamar ya kenan na farko don menene iyakacin al'auran namiji daga cibiya zuwa gwiwa mana idan mutum ya ja wanda shi ya rufe mai cibiya ya yi sallah shi zuwa ya rufe al'aurashi baki daya sallar kulura sallar ta yi sai dai ta cika kun gane kusa akwai haddul ja'iz akwai haddul kamal haddul ja'iz in kai iya kaza abin ka sauke wajibin da ke kanka amma sauran wajiban sauran alkhairai da ake samu kai za ka samu kun gano wannan za a haɗa shi da mutumin da yi sallah da cikakkiyar ya sa kayan shi kammalallu a matsayin shi na namiji ba za a haɗa ba amma shi kuma sallar shi ta yi ta yi yanzu mutum zai kafa hujja da cewar shi ba shi da riga saboda haka dogon wanda yake da shi kuma ba zai sallah ba ba zai yi ba kullu lura da wannan ku. ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya magana cewar sallar ɗin ku ba ta cika ba tare da ya sa wani abu a sama rigar shi ba mazhabin ahlus sunna dai ana ma maganar in mutum ya rufe al'aura al-mughallaba wannan ya wadatar ma'ana idan mutum ya rufe daga cibiyar shi zuwa wannan wannan shine haddul ja'iz iya ajina abin da zai ishi mutum namiji sallah da shi wanda kuma zai nuna maka cewa duk halin da mutum ya shiga waɗannan al'amuran zai iya hararowa kai da koda mutum ya shiga wani halin da a tsirara yake babu yadda za a iya samu wata dama na isa tufafi dole shi ne isa a wannan halin da iya gwargwadon abin da yake mallaka kenan kun yi shiru kamar yadda idan mutum yake mutum ya kasance a inda ba alƙibla ba iya abin kenan da ya mallaka ya zauna a inda ba alƙibla ba dan da yawa irin waɗannan al'amuran sukan zo sai mutum ya tambaye ka ya ce malam mutum ne kwana hamsin yana zama asibiti bai yi sallah ba yanzu zai rama su kenan saboda me su a wurinsu wanda ke asibiti baya sallah saboda ka sai ka an ce ya jikin shi a ce a ai alhamdulillah yana ma iya cin abinci yana gane wanda izo wurinsa amma inda zaka je ka tambaye shi ah yayi sallar magariba kuwa sai a ce ba ka ganin jikin shi wasu a danka kaman baka tausayi ce baka ganin halin da yake ciki amma kuma da shi yake fira kun fahimci wannan da kyau saboda ya sha maganin yamma da aka rubuta mishi biyu da safe biyu da rana biyu da yamma ya ma sha kunu da yamman nan don ya samu ya abin nan ya sha magani amma da zaran kai magana sallah sai a ce ba ga gana halin da yake ciki ai ba shi da lafiya wanda ke ƙaira ta musulunci a duk lokacin da mutum yake cikin halin mallakar hankalinsa sallah ba ta faɗa kan shi ba yanzu kai tambayar da zai a yaya zai yi sallah don watakila ya ce maka to ai riga an sa mishi abin nan na fitsari roba ta fitsari saboda haka yanzu zai yi sallar kenan yana fitsari zai yi mana yi halin da ya samu kanshi kenan ai ba ka ganin tabulin bota ake ba shi ba da yana da hankalin kansa ba yana gane me ke faruwa sallah tana nan akan shi me akhbari fa ya sauke wannan wajibin da ke kan shi babi su da guda ima wannan matsala a halar rariya mata ta sallah ko ya san ka ya san sallah sai dai jigan jigandari kun gane wannan ko saboda haka ga babu wani hanzari da mutum zai bayar akan sallah muddin yana mallaka kanshi to amma mutum ne wani abu ya gitta mashi ake hatsar mota gaba ɗaya hankalin shi ya ɗauke tun kafin zahar sai yanzu na hankalin shi ya dawo karfe bakwai da wani abu ne manna to ga tun kafin ta kaga yanzu zahar da la'asar sun fada kan shi kun gane sun fada kan shi ma'ana ba zai yi su ba amma magariba da isha suna kan shi saboda a wancan lokacin gaba ɗaya baya cikin hayyacinsa ma'ana baya cikin hayyacinsa baya cikin hankalinsa to amma a lokacin da mutum yake cikin hankalinsa sai dai kawai a ce rashin lafiya ce ta tsanani to wannan sallah ba ta ɗauka a kansa zai yi ta ne a iya inda ya samu kanshi amma idan baya cikin hayyacinsa kwata-kwata to wannan sallah ba ta a kanshi shi mun fahimci bambance bambance da ke ciki saboda ka sai ga mutum ya kare ko a cinya ko a gwiwa ko dai a wasu wurare saboda haka a haka ya zauna a jikin bango zauna kuma wataƙila a zaman da iya iya inda zai iya zaman kenan kun ga a nan inda na zauna ba na ke kallo ba kuma ya zama a ɗakin iya abin kenan da zai iya zama a kai wataƙila ya miƙe kafafuwan shi wataƙila sai an kawo mishi fo ya zauna ya yi bayan gida a shi kenan sai ya yi sallar a nan yana kallon inda ba alƙibla ba sai ya yi sallar ima'an al'amarin musulunci al'amari ne mai sauƙin gaske al'amari ne mai sauƙin gaske kullum musulunci gwargwadon yadda kake fahimtar sa gwargwadon yadda yake zo maka da sauƙi gwargwadon yadda kake jahilta shi gwargwadon yadda yake da tsanani akan mutum Allah ya tsare mu Muhammad bin Salih al yana da littafi akan sallamar salati ko wa salatu ahlil a'zar littafi ne mai kyawun gaske salatu ahlil a'zar sallah ce ta masu hanzari za ka ga duk hanzarin da mutum zai bayar mun sha maimaitawa ko tafiya kuke yi daga nan mina kun tashi za ku tafi inugu ko za ku tafi lagos kaga dai idan yanzu nan za ku tashi to kaga kana da maka hada azhar abin nan magariba da lishaka a yanzu nan duk da cewa lokacin lisha bai yi ba kun gane sai ka hada su kai tafiyarka in kuma lokacin su bai yi ba kamar karfe biyar za ku tashi to a babu yadda za ka hada magariba da lusha dole ku bi dare tunda lokacin da kuka fara tafiyar lokacin ɗaya daga cikin sallolin biyu bai yi ba to a daidai wannan lokaci za ku tafi ya rage kyau ka ce to yanzu idan lokacin magariba ya yi za a tsaya ne a sallar magariba sannan a ci gaba lokacin la'asar abin nan isha ya yi a zauna a yi isha a tsaye isha da yawa cikin yan kasuwan mu cikin matafiya mu cikin waye da sun jahilci al'amuran da ake magana kai hakan yasa ake ta rikici da direbobi shi baya fahimtar cewa idan lokacin azhar yi in aka tsaya za a yi azhar da la'asar ne baki daya kun gano wannan za a yi azhar da la'asar ne baki daya in a lokacin isha aka tsaya za a yi a zahar da abin nan magariba da lishani in a lokacin magariba aka tsaya za a yi magariba da lishani to ya zama na kuma tafiyar ake yi shi ba zai tsaya ba sai dai a tsaya cin abinci nam idan ya zama na tsayawa cin abinci za a yi in ka tashi ba kana zuwa ne ka sallaka ba in ya so abincin naka sai ka so ka sa shi a bakan leda ka ci a cikin mota kun shiru al'amuran sallah yana da girman gaske sosai da sosai dole ne ya zama zamana mutum ya fahimci duk abin da ke da alaka da shi yana tafiye-tafiye dole ya san tafasil na sallolin da ke kan shi amma ba mutum ya zama kawai abin da ke gaban shi ita ce Legas ya za ya isa Legas sai duba hannu yake ta yi sai duba karfe tara ta kusa karfe goma ta kusa baya tunanin sallar asuba baya tunanin sallar isha balle sallar asuba Allah ta'ala ya sauke والنفاق أن يظهر الإسلام باللسان ويخفي الكفر بالضمير Albarba البربهاري yake cewa والنفاق abun kuma da yake munafunci an yi zuhirar islam bil lisan shine mutum ya bayyana da musulunci raɗau raɗau a harshensa wa yukhfil kufra bil damir ya ɓoye kafirci a zuciyarsa wannan shine munafunci ya zama na mutum raɗau raɗau za ka ji musulunci a bakinsa domin ina ga ce al-islam shine abin nan abin da ya kunshi ayyuka na zahiri saboda da shi za a yi sallah azumi ma zai ce ana yi da shi kulura zai ce ana yi da shi dan lallan ya shiga bayi ya maki ruwan shi kawai to amma duk waɗannan ayyuka watakila ka gama ya ba da zakka ayyuka ne na zahiri to amma abin da ke a zuciyar shi kafirci ne makara a zuciyar shi to wannan shi ne munafunci kuma shi munafunci ya kasu kashi biyu akwai annifaqul amali akwai an al al'itikadi an al al'itikadi munafunci na aqida ne wannan wanda ke kai tsaye mai shi ba musulmi ba ne. duk wanda ya ɓoye musulunci a zuciyarsa ya bayyana da kafirci ya ɓoye kafirci a zuciyarsa ya bayyana da musulunci a bayyane wannan ba musulmi bane domin Allah ta'ala yana cewa wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minina to daga kan ma ka lissafa su cikin mummunai waɗannan ba mummunai bane don ba su imani ba annifaqu al'amali shine munafunci na aiki kamar da annabi tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ce ayatul munafiqi salat idza haddasa kazab idan ya zo ba da labari ikari a da ahlus suna wal jama'a wannan bai kafirta ba sai dai ya aikata kabira kun shiru a da khawarij fa yawwa ya kafirta ɗaya kenan abu na biyu kuma ma in ya shiga wuta su a da su khalidan mukhalladan fi hani wanda yake a da ahlus sunna in Allah ta'ala ya azabtar da shi akan wannan ƙarya da yi kuma zai fitar da shi akan wani aikin alkhairi da yi saboda me saboda kare ba kafirci bace ku lura ana magana ne kan kafirci amma ba wannan baya hana kuma Allah ya dandana ma mutum azaba akan ta na saba mashi da iyakanta dan akidal eh, khawarij mun faɗi alamomi guda nawa biyu wa zai bayyana musu a a akidal khawarij alamomin khawarij ba ba ba ka izini ba ɗaya ciki a eh. kafirta wanda yake ya yi babban zunubi abinda za ka faɗa shine al-khuruju fita daga shugabanci ka fahimci wannan alamar su ta gaba ita ce ka je yana cewa duk wanda ya shiga wuta saboda aiki da ya yi wanda ba kafirci ba to khalidan mukhalladan ne fiha zai dawwama a cikin wuta har abada to dama abin da ya zaza ya faɗi wannan ya ce duk wanda ya aikata kabira kafiri ne to shi kuma dama kafiri dan wuta ne kuma dan wutan har abada inna allaha la'ana al-kafirina wa adala musairan khalidina fiha abada to sai suka bashi hukunci na kafirci Allah na har abada Allah ya sauke to saboda haka annifaqu al'amali baya fitar da mutum daga musulunci amma kuma hanya ce na mutum ya kama na ya fita daga musulunci din kar mu shafa idan aka ce abu kaza baya fitar da mutum daga musulunci shin yana ba mutum dama ya je aikata shi ne a'a yana in mutum ya aikata fa hanya ce ya kama na fita daga musulunci din kun fahimci wannan da kyau na'am واعلم بأن الدنيا دار إيمان وإسلام وأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيها مؤمنون مسلمون في أحكامهم ومواريثهم وذبائحهم والصلاة عليهم ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان إما illa ma azhara laka min tadyi min tadyi islam al-imam al-barbahari rahimahullah azza yake cewa wa'alam alam cewar bi anna duniya kasancewar ita wannan duniya fa daru imanin islam ita ce gidan da mutum zai yi imani da Allah zai yi musuluncin da Allah ta'ala ya turo annabawa da shi so ashe ba wannan alahira kenan mutum ba zai kasance sai ya je lahira ya ga ana baima masu imani da musulunci lada ya ce a'a shi ma a ranar zai imani a ranar zai musulunci ba kun gano wannan walillahi masalul a'la damana ba za ta yi manoma kowa ije inoma sai ranar da kaka ta yi sai lokacin da kaka ta yi kowa yana girba hatsinsa ka ce kai ma a ranar za ka girma mai za ka girma abin da baka shuka ba kun fahimci wannan sabili da haka mutum ya sani cewar wannan gida na duniya gida ne da mutum zai yi imani da Allah zai yi musulunci a nan an haɗa abubuwa guda biyu an haɗa iman da al-islam da al'islam kalmomi ne guda biyu idza istama'a iftaraqa wa idza kun gane yaran idza istama'a in suka haɗu a kalma guda iftaraqa sai su rabu wurin ma'ana wa idza idan suka zo daban-daban ijtama'a sai su haɗu a wurin ma'ana idan aka ce al-iman shine duk abin da ya shafi imani da Allah da rukunan shi guda shida قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره إن كان روادنا الأمر الأعمال الباطنان الباطنة أيك نقوي كان نزوتي كن شروع قال فأخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة wa tu'tiya zaka wata tusuma ramadan wata tahujjal bait wadannan al'amalu zahira ne ayyuka ne na bayyane to idan aka ce musulunci shine aiki na bayyane idan aka ce al'iman shine aiki na ɓoye mafahimci wannan za ka wannan ne idan suka haɗu a lokaci guda idan ka gansu a wuri guda to haka za ka raba su sai ya zama al'islam ya ɗauki al'amalin zahira al'iman ya ɗauki al'amalin qalbiyya amma idan suka zo daban-daban ka samu wani wuri an faɗi al'imani shi kaɗai ba faɗi al'islam ba to za ka ba shi ma'anar imani da musulunci haka nan ka samu inda aka faɗi al'islam shi kaɗai za ka ba shi ma'anar imani da al'islam da Allah ta'ala ya ce wa man yabtaghi ghayra al dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati khasirin wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan kaga ne ya hada al da al kun gano wannan da ke ko da Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u wal kafirina azabun ya amanu ya da fata mun fahimci wannan ta kuma inda suka zo a haɗe kamar da suka zo a hadisin jibril kaga nan sun zuwa haɗi sai al-islam ya ɗauki al zahira al-iman ya dauki al-amal al-batina wa alam bi anna ad daru imani wa islam saboda waɗannan al'amuran a nan duniya ake yin su saboda dole ne mutum ya miƙe tsaye duk abin da ya shafi shara'il islam shara'il din abin da ya shafi addinin musulunci abin da ya shafi imani da Allah abin da ya shafi imani da manzannin Allah abin da ya shafi imani da littafai abin da ya shafi komai da komai a nan duniya ake yi ba a yi a ranar lahira don babu dama Allah ya sauwaki Allah ta'ala ya tsare mu tsoraka mutum sai ya kiyaye wa ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallama kuma al'ummar ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fiha mu'minuna muslimuna fi ahkamihim fiha mu'minun a cikinta akwai mummunai wanda suke sun hada mai kenan sun hada al'amalu qalbiyya sun imani da Allah imani da manzon Allah kamar yadda aka faɗa muslimuna kuma musulmai sun hada da aiki kenan to sai ka fahimci cewa shi addinin musulunci maratib din shi uku ne al-islam wal iman wal ihsan dukkan mummuni musulmi ne ba dukkan musulmi ne mummuni ba qalat al-a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin na aslamna maye da al-iman fi qulubi to wanga al-islam shine matakin farko ko fahimci wannan ko daga nan sai mutum ya zama al-mu'min daga nan kuma sai ya zama al-muhsin daraja ta al-ihsan kenan anta abdullah ka annaka tara fa lam takun tarahu fa innahu yarak inna allaha ma'a alladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun kaga wannan kuma daraja ba karamar daraja ba ce fiha mu'minuna muslimuna fi ahkamihim wa mawarithihim a hukunce hukuncen su da gado da abin da ya shafi gado na tsakanin su hmm? a kira kenan mutanen lokacin me wazaba ihim da yanke-yankensu ma'ana musulmi yana cin gadin musulmi kenan eh musulmi yana cin gadin musulmi amma wanda ba musulmi ba baya cin gadin musulmi wa yamna shakhsa min al mirasi wahidatun min ilal salasi riqun wa qatlun wa ikhtilafu dini fa fa fa laysa shakku kal aga wannan ikhtilafu dini yana hana cin gado wa zaba'ihim da yanke yankensu su wasalati alaihim da yi musu sallah duk wannan musulmai suna yi musulmai gaba daya wala na shahadu li ahadin bi haqiqatil imani al-imam al-barbahari yake cewa ba ma shaida ma mutum guda da haƙiƙanin imani mu ce kai wana kan mummuni ne ko ba ka ce da Hausa ba ce kai wana kan mummuni ne to yaushe zaka faɗi wannan maganar hatta ya atiya bi jami'i shara'il islam har sai ya zo da dukkanin abin da musulunci ya zo da shi sannan zaka ce kai wani kamar muni ne kun yi shiru fa in qassara fi shay'in min zalik in ya rage wani abu daga ciki daga cikin me daga cikin shari'ar musulunci baki daya kana naqisal imani to ya kasance imanin shi wanda bai cika ba amma yana da ne amma kuma hata ya tu har sai ya ba. tsoraka zunubai suna cikin abubuwan da suke rage imani ɗaya kenan ibada tana cikin ayyukan da ke ƙara imani muka ce ibada muna magana akan karantawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam tana cikin abubuwan da ke ƙara imani rashin tafa rage imani ko da rashin nata bai zama laifi ba amma dai kuma ya rage imani kun gane bambanci shi wancan zunubi ne yin shi ya rage imani ya nuna kin yin shi kuma ya ƙara imani ita kuma wannan ibada yinta rashin yinta yana rage imani amma kuma bai zama zunubi da mutum ya yi ba mana ƙiyamun laili da mutum bai yi ba yana da laifi da ya yi kuma fa Imanin shi ya ƙari kenan wa'alam ka sani cewa an na imanahu ilallahi ta'ala lalle imaninsa yana ga Allah maɗaukin sarki ne kadai tamal imani shin yana da cikakken imani a wuna ƙasar iman ko imani shi ne cika ba iza ka kan ji annabi tsira da aminci Allah tabbata gare shi yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li ma yuhibbu li nafsi wannan yana nufin kamalul iman ne fi ba asulul iman ba kun gane maganar rashin asul me bambanci abin nan al-imanul kamil da asulul iman rashin al-imanul kamil rashin cikakken imani baya hana mutum shiga aljanna amma rashin asulul iman yana hana mutum shiga aljanna asulin imani ko ya mutum yake ya zama yana imani in ya rasa wannan imanin to kuma ya shige na zama wanda ba musulmi ba illa ma zahara laka min tabi'i shara'il islam sai dai abin da ya bayyana maka na walaƙantar da waɗansu al'amura na musulunci to haka nan dole a kafa kafa da mutum a lokacin da mutum yana nuna maka cewar yana wasa da wasu al'amura na musulunci isa abdurrahman bin muhammad bin muhammad al-akhdar yake cewa wala yahillu lahu ta fasiqin bai halatta mutum ya abokantaka da fasiki ba dan ba haka ba sai ya dinga jin shi shi ma sai ya ga tun mutum yana ganin abu kaza laifi ne sai ya zo ya daina ganin wannan abin laifi ne dan akwai lokacin da mutum zai ga abu kaza laifi ne sosai da sosai a lokacin akwai kuma lokacin da yake ganin kai abu kaza ba laifi bane to da lokacin da yake ganin abu kaza laifi ne da lokacin da yake ganin ba laifi bane wani lokaci ne imanin shi ya daga wani lokaci ne imanin shi kasa a lokacin da yake ganin abu kaza laifi ne to a lokacin imanin shi ya daga amma a lokacin da yake ganin kai wannan ba wani abu bane to imanin shi yayi kasa a shi kaga abin yana yin sama ne yana yin kasa yana yin sama yana yin kasa kuma ka lura duk lokacin da mutum yake lizamtar karatu da inda ake karatu da aiki da karatu za ga imani shi yana sama amma a duk lokacin da ya zama na ko dai da inda yake karatu ko kuma wani wuri ko yake zuwa dandali yake zuwa dandali uban shagalallu ko ya bi ta taka yayi asara ko bai ta koyo yi ta sallah kun gane ko sai mutum ya bar nan kwakungu ya bar kwakungu da ke na mina bayan ya yi sallar isha fa an idar da sallar isha ya ci abinci sai ce ya tafi inda yake fira sai ya tafi unguwan daji ko ya tafi tunga ko ya tafi cancaga ko ya tafi basu wai yake fira ba zai dawo ba sai sha ɗaya sha biyu kaga yana dawa gida to yanzu a can me ake kasan ba a taɓa zuwa fira da ajanda ba eh a can ake samunta ko kuma yana nan ya ce ai shi a mai tumbe yake shan shayi shi wallahi baya iya shan shayi in yi ci abinci ya iya kwanciya bai shan shayi ba amma daga nan sai ya tafi mai tumbe ya je kafin ya zauna ya sha shayin fira kawai da za a yi sai ya yi ta minti talatin sannan a bashi shayin sai ya ɗauki minti ashirin yana shan shayin sannan bayan minti ashirin kuma ya kammala sai ya minti talatin shi kuma mai shan ba zai so ya tashi ba nan ga lokacin da mai shayi ya ga an ɗauke an ɗauke sabon lokacin da yake rufe kayayyakinsa kenan to za ga irin waɗannan al'amura ba al'amura ne suke ƙara mutum imani ba wasu mutum sai hatara bayan sallar isha ko dai je inda zai ƙaru a addininsa ko ibacinsa ya tashi ya samu sallar asuba da wuri amma ya je ya yi fira sai sha biyu sai karfe kaza sai karfe kaza lokacin da zai juyin farko ma shida da rabi ta wuce Allah ya sauke ga al'amura rayuwar tana da tsada sosai da sosai malamin yanzu yake ce mana duniyar nan gida ne na imani na musulunci ko da ba ka yi abin da zai kara maka imani ba to kai ka yi abin da zai rage maka yanzu sai ka kwanciyar ka kaga dai baka fira ba balle a ce ya rage maka imani kun gane wannan ko to kaga sai mutum ya je ya kwanciye shi kenan ya huta Allah ta'ala ya sauke. in kuma taɗi ne ai ba sai da daddare ake zuwa ba ai mugun abu ne ka je da rana mana bayan sallar azhar ko bayan sallar asar ta ganka ta da kula ake zuwa taɗin ba ai ai ba kula ake zuwa ba dama ba kula ake zuwa taɗi ba ai kawai za ka je ne ka je da daddare in ka je da daddare to wa ta gani amma ka je da safi da hantsi ya dubulu da yi ko bayan sallar azhar ko bayan sallar asar shi kuma wannan ba da yawa ake zuwa ba daman ka je ta yi ma ta yi ma shikenan jibi sai ɗaurin aure su me zai in dai wai don a fahimci juna ne shekara goma an kuka ba za ku fahimci juna ba ka ji samari ko shekara goma ba za ku fahimci juna wai abin da ake magana wai dai a fahimci juna a fahimci juna shekara goma ba za ku fahimci juna ba ba ka tafi sai kayi minti talatin kana ta da mu sai kayi minti arba'in kana gyara kanka tukunna da za ka tafi kayan da za ka sa wanki daban kai musu eh, ruwansu daban kai ka goge kayan daban sai da ka goge wannan hannun ka goge kaza ka goge kaza za ka ce abin nan wasalatu alaman matin min ahalil qiblati sunna المرجوم والزاني والزانية wallazi yaqtulu nafsahu وغيره من أهل القبلة والسكران وغيرهم الصلاة عليهم سنة كاد سنة كنا الإمام البربهاري يتشوى والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة yin sallah ga dukkan wanda ya rasu daga cikin al'umman musulmai yi mihi sallah in ya rasu wannan tafarki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku sha'afa ba wai yana ba da hukuncin salatul jana'iza ne kace sunna ba domin sunna tana da islahat akan ce sunna a wannan littafi da muke yi makaratu akan shi duk abin da ya shafi karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin shekaru 23 wannan shine sunna ma'ana da umarnin da yi da hannun da yayi da fassarar qur'an da yi da duk sunan shi ne sunna malamai sukan ce sunna a babu usul fiqhi akan abin da bai kai wajibi ba a ce abu kaza wajibi ne abu kaza kuma sunna ma'ana wannan bai kai wajibi ba kun gane wannan da ke ko amma zai rasa ina mutane suka samu sunna na cewar wai abin da yake a qur'ani shine wajibi abin da yake a hadisi shine sunna kun fahimci wannan saboda haka sai ya ce ai gemu sunna ne sai ya fahimci cewar ba wajibi ba ne saboda haka sai ya sa reza ya aske shi sai ya fahimci cewar abin nan rage wando sunna ne ba wajibi ba ne saboda shi a fahimtar sa abin da ke a hadisi ne sunna wanda yake a ƙur'ani kuma wajibi to idan na mai tambaya guda ɗaya na ce da shi Allah ta'ala ya ce wa iza halaltum fasutadu idan kuka gama aikin hajji ku yi farauta wannan umarni ne ko ba umarni bane fasadu ku yi fil amri ku yi farauta wannan wajibi ne ko wajibi bane hmm? kaga a yaren shi tun da qur'ani aka faɗa ina fata mun fahimci wannan da ke ko saboda ga tahrirat aka yi Akan samu abu a ƙur'ani sunna kamar yadda akan samu abu a hadisi wajibi wannan kuskuren fahimta ce mutane suke ma kansu wannan ka ba su hanzari kenan ka ce musu kuskure amma ganganci ne sai mutum ya ce ai abu kaza sunna ne abu kaza kuma ba sunna bane kamar yadda muka yi bayani don da ke kuma abin ba haka bane a nan malam da ya ce wasu alatu alama mata min ahli qiblati sunna yana nufin tafarki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba yana nufin sunna ne na cewar idan an yi daidai abin da in an yi ya yi in ba a yi ba ma bai yi ba ma'ana tafarki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yin wannan sunna sai malam ya ce yin wannan bayanin sai ya ce ga duk wanda aka mishi rajam na ba makaranta ba wa rajam haqqun to mutumin da kai mai rajam har ya rasu yi mishi sallar jana'iza karantarwa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kun yi shiru wannan jumlar da yi mai da martani ne akan wa barakallahu fikum akan Tun da su suna ganin duk mutumin da izina kafiri ne to aka kafiri kuma ba za a mai sallah ba shi sa ce sunna ne tafarki ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wazani da mutumin da yake tintirin mazinaci ne da mutumin da yake mazinaci ne amma shi bai kai ga yi mishi rajamu ba ma'ana shi dubu su tabbata ba wazaniyatu da mazinaciya wallazi ya katulu nafsa da wanda zai kashe kansa wa ghairuhu min ahlil qibla da wani wanda ba shi ba na mutanen da suke masallata ne wa sakaran da dan tayi marisa ta sha kafsu eh ko shi bane mashayi wa ghairuhum da waninsu da wasosu? as-salatu alaihim sunna yi musu sallah ta farki ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu ya rage wa zai musu sallah eh ya rage wa zai musu sallah din amma dai ai musu sallah musulmai ne dan aqida ahlus sunna wal jamaa waɗannan ba za a ce da su kafirai ba dan kabira ce abin da suka aikata amma ba kafirci ba ne in Allah ta'ala ya ga dama ya azabtar da su in ya ga dama kuma ya dandana musu azaba in ya ga dama ya musu rahama in ya ga dama ya dandana musu azaba domin Allah ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha idan ana ji mai tsoro dan Allah ta'ala waɗannan al'amuran ya lissafa su al'amura ne masu bala'in gaske wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila ba shi da kyau yanzu waye zai musu sallah kenan kaga dai ba za a samu limamin gari yi musu sallah ba domin limamin gari ya huce yi musu sallah wannan ya nuna ashe aikin da suke yi aikin kwarai ne wani ma ba zai zama tsoratarwa ga wani ba kenan amma ta rasu sai aka samu waɗansu wanda yake dama sun fito ba su samu aikin da suke yi ba kwata kwata fitowar da suke ba samu aikin da suke yi ba suna neman wanda zai sa su aiki ne kun gano wannan da ke ko an haka ce su zai su ma wani dukan yayi mai za su yi Allah ya sauwaki in suka ga mutum ya yi galala da kayan shi wuce za su da shi <coughs> ina ba ta mu fahimci waɗannan to inda aka samu mutanen da yake ba su ne idan gari ba sai su mai sallah kuma su je su binne shi shikenan domin idan aka samu liman ya je wuce bai sallah ko wani mahaddacin qur'ani ko wani malami ya wuce bai sallah to wannan zai zama kamar lasisi ne babu tsoratarwa da na bayan su amma irin irin su ga cewar a'a ya ake ba su ga wani ba sai su wani suka gani ya ake ba su ga wani ba sai wannan ya zama karantarwa a gare su cewar wannan mummunan aiki ne domin a farkon al'amari ana sallah ya kasance bai yi wa mutumin da yake da bashi sallah amma baya hana kuma a mai sallah amma shi ba zai wuce mutumin da yake da bashi akan shi bai sallah ba mai sallah ba kuma da al'amuran suka ci gaba aka samu ganima kowa shike nan zai wuce na bai sallah yake cewa ma wanda ya rasu yana da bashi shine zai biya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama in kuma yana da kayan gado magarin shi gadan sa ina fata mun gano wannan da kyau saboda haka in za a yi sallar sai a samu waɗanda suke ba su ne idan gari ba sai su wuce su bai sallah su za su mai sallar su za su yi wankan wani ya ce da farin likafa ne ake wani ya ce ai da shudi shudi ake yi kun gane kun gane wannan da ke ko wani ya ce ana sa fuska ta kallace mani wani ya ce a a gabas ba ya taba hucewa ya ji ana karatu an ce gabas za a sa ba irin waɗannan al'amura zai zama zai zama karantarwa ga na baya karantarwa ga na baya amma a je a sa shi ba tare da an mai sallah ba wannan kuma ba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ce ko fahimci wannan da ke ko wanda yake waɗannan al'amuran da muka faɗa an faɗe su ne fa dan suna da asalin iman dan suna da imani inda ba su da imani zuwa zai wa gari kai aje a binni ba batun wanka ba batun sutura ba batun kaza ba lalle ne ma a cire mai kan da ke jiki binne binnewa za a je a yi dan kar iwari الله تعالى يسألني اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من كتاب الله عز وجل أو يرد شيئا من آثار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك an tukhrijahu min al-islam fa idza lam yaf'al shay'an min zalika fa huwa mu'minun muslimun fa huwa mu'minun wa muslimun bil ismi la bil haqiqa الإمام البربهاري ولا يخرج أحد من أهل القبلة من أهل القبلة من الإسلام باب ونمتمن ديك مسلاتي musulunci, hata ya حتى ayatan min kitabin كتاب الله عز وجل har sai ya ce bai yadda da aya ɗaya daga cikin littafin Allah maɗaukacin sarki ba dan ɗari aya ɗaya in ya ce bai yadda da ita ba hukunci ɗaya in ya ce bai yadda da shi ba wannan ya fita daga musulunci misali ya ɗauki hukuncin rajumu ya ce ya mai mummunan magana ko ya ga wannan ai ƙauyenci ne ai kaza ne ai kaza ne ko ya ɗauki hukuncin da ake na masu shan giya ko ya dauki hukuncin da ake na katu da sauran hukunce hukunce ya izgili a kansu ya nuna wannan ai da ne yanzu an samu wayewa an ci gaba yanzu wannan an tsari ne na mutane shekara dubu da suka wuce yanzu ana wani tsari ne da mutum ya ke wani matsayi saboda ka wani a bashi imakan shi tsari wannan kafirci ne ba wahal in mutum ya yi kaga sai maza ya kalmar shahada ya wawance waɗannan daga zuciyarsa Allah ya sauke aw yarudda shay'an min athari rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko imai da wani hadisi daya daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi bai yadda da wannan ba a'udhu billah ko hukunci ga rayu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi duk bai yadda da waɗannan ba wannan wajibin ka ne ka fitar da shi daga musulunci waɗannan al'amura ne masu hatsarin gaske mutum ya ɗauki hukunci daga hukuncin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi izgile a kansu yi ɓatanci a kansu ko ya ɗauki zati na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya a kan shi ko ya ɗauki aya da sauransu wannan mutum yana yin wannan ya kafirta Allah ya tsare mu Allah ta'ala ya tsare mu to da ga dole ne wajibi ne a tashi a mutane orientation su gane meye musulunci su sai a ta cewa muna da musulmai muna da musulmai amma a bangare bangare na ma'aikatan gwamnati sai ka ga ya me alaka su da musulunci sun yi karatun musulunci akwai wanda zai iya karanta maka daga alamtara daga daga alamtara kaifa zuwa min aljannati wan nasi bayan fatiha akwai wanda zai maka bayanin abin da ahlul ya kunsa wanda irin waɗannan halaye su ne halayen da ake ciki a so daga kawai sunan musulunci ne da shi Allah ta'ala ya sauke kuma wajibin mutum ne a duk inda yake san akwai wani aiki da ima musulunci to wannan ko zai ne a inda ya san musulunci din idan ya san musulunci din idan ba bai san musuluncin ba garin yi mashi aiki kuma sai ya rubuce shi wannan haka al'amuran suke al'imam al-barbahari yake cewa aw yusalli li ghairillah ko yi sallah ga wani Allah a ce da shi ya tahi tsakar dare ya yi tsirara sannan ya kallaci wuri kaza yi sallah kun yi shiru ko ya je gindin wata tsaniya ko gindin wata kuka ko wani wuri a ce ya je wurin ya yi sallah iri kaza daman da zaran ka zo wannan kasan makusanci ne ko kan fa da sauransu aw yasbaha li ghairillah ko ya yanka ma wani Allah yanka damba ga wani Allah duk in aka ce wani Allah fa duk ko yanka ma aljinu ko yanka ma abinda ba shi yake cewa fin jika zan tsafi daman da zaran gaji ana neman kaza mai wake-wake ko ana fingi-fingi duk abubuwa ne da ake yanka ma aljinu ko fahimci wannan kuma haka al'amuran suke sai daga ce bangare kaza shi ya fi don wani lokacin da an yi magana sai a ce 'yan siyasa musamman yanzu da zaɓen yake kunno kai babu irin tsafin da ba za a yi ba domin a ga an kai an kai inda ake so to ba masu gade ba 'yan kasuwa nawa ne mutum yana nan kasuwar mina yana kasuwanci amma remote ɗin da ke juya shi yana can wani wuri mota ba zai saya ba sai ya buga mu malamin shi waya kun yi shiru tafiya ba zai yi ba sai ya buga mu malamin shi waya za ka ji da a lokacin da muke yake talakan shi fitik ya faɗi ya tashi hankalin shi kwance amma da ya fara samun buɗi sai ka ana cewa to ka shiga malamai wai ka shiga malamai ka fa tashi tsaye to da a zaune yake ya samu abin da Allah ta'ala ya bashi aka dole ne mutum ya ya fahimci addinin musulunci a yadda addinin musulunci yake dole ne mutum ya yaki birnin zuciyarsa domin in ba haka ba da da yake a zaune wace dabara iya Allah ta'ala ya bashi sai bada Allah ya buɗe mashi taskan ne sai ce to fa ya tashi tsaye domin yana da mahasada yana da kaza yana da kaza yana da kaza Allah ta'ala ya sauke to duk mutumin da iyanka ma wani Allah aw yasba li Allah ko kuda iyanka fa ko ba wai a ce sai yanka sa ba a ce ka yanka ko mahillera ce ko fulfulo irin dan wannan abin nan din in da ka ce a yanka ma wani Allah ne wannan bala'i ne to anan kaga ba wai girman abin da zaka yanka zaka kalla ba girman wanda zaka yanka domin shi balle kuma a ce ma'aikacin gwamnati babu irin matakin da mutum babu wani mataki da zaka iya warewa ka ce ba sa su dabaru in aka je bangaren ma'aikata nan kuma dama faɗi babu wata fargaba wasu a ce yana da mahasada shi da bai san yana da mahasada ba ya manta cewar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce a kullun da safe mutum ya karanta kulhuwa uku falaki uku nasu uku bayan sallah asuba mutum ya karanta ba abin da zai same shi haka nan bayan salar la'asar ko bai iya karanta kulwar wallahu ba ne to su irin waɗannan su fa kullum da inda in ka ce mai ya karanta azkar yayi kaza yayi kaza sai ce a wannan baya yi shi dai a ce mai je inda zai kawo fararen shanu fari kar ko ratsin baki babu ya kawo dozin guda sannan ya kawo baƙaƙe wulik ko ratsin fari babu ya kawo dozin guda sai ce kai wannan malami wai sai ka boka ne fa tinkirin boka ne fa sai ka an ce da shi malam malam yana aiki kamar yankan wuka kuma wani abin da zai baka mamaki yanzu kusan bokaye masu su suke ci da abin mata ne kaɗai suke bin bokaye yanzu abin har maza har 'yan mata har samari dubbin bokaye ake yi ba sani ba ko masu rubuta jarabawar waye ko ne ku su masalafin bukari shi fa boka kuli-kuli ne ko ina ka faɗi gaba boka ba kuli-kuli ne ko ina ka faɗi kasan kuli-kuli ko ina ka faɗi gaba idan na baka aiki ya ce ka yi sai ka je ka yi bai yi ba in ka dawo zai ce ka yi mai bayanin yadda ka je ka yi a wurin bayanin na sai ya kama ka ce to ai ka gani ai ka gani to kuma dole ka raka asara da guda sai a ce sai an sake wani aikin kuma yanzu sabon registration za ka yi sai ka yi sabon biya ba za a ce tun da wancan aikin ya yi bai yi ba a sake shi a'a wani sabon kuɗi mutum zai biya kun gane wannan kuma haka ga babu irin dabara da ba sa yi duk wata dabara duk wani su dabaru ka fahimci wani fa sai da shiru da magana kawai wasu Allah salamata lafiya wato abinda da za ga sai ga da dolanci na mutum za ga mutum fa yayi digiri na daya yayi digiri na biyu yayi digirin digirgir digiri na nawa kenan na uku yana can amma mutumin da bai iya rubuta sunan shi da boko ba da iya da arabiya ba shi yake juya shi Ko yi shuru ko ba yake ba inda za ka ta takarda ya karanta isanin ba zai iya ya rubuta sunan shi anan ba zai iya da arabiya ba ba zai iya da boko ba amma kuma shi ke juya mai digiri na uku sai ka rasa me amfanin karatun da ya digiri tsabagen boka ne kawai tinkirin ba maguje ne wani kuma tsabagen shigantaka ce kawai ba wani su dabaru ike yi ba a'a kawai don ya rena wayan mutum ne a sai to ikira mai ruwa ya zo kawai ya ce ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza ya kawo kaza yana tafiya ya ce shedani maganin shi kenan in ce aka ya kawo fi sabilillah ba zai kawo ba eh ko shi ma da ya ci haram su ga za ga duwalancin mutane sun yi nesa da duk inda ake karatu duk kuma shine abin da ya kawo haka amma ya za a yi mutumin da sai da ka zo ya samu sa'a inda za a yi yajin aiki kamar yadda ake kwanaki a yi bokaye yajin aiki na kwana uku na gargaɗi kenan ko a yi musu yajin aiki na kwana uku a ɗaukacin najeriya baki ɗayanta ko kuma ka ce musulmai baki ɗayansu su ma boka ya yajin aiki na kwana uku shi kenan bokanci na ga an yi watsi da shi dole mutum kuma ya shiga kasuwa dole mutum ya samu tudun dafawa yajin aiki na gargaɗi kenan na kwana uku ai ma boka yi kwana uku a ce ba a je su ba ba a buga musu waya ba ba a tuntuɓe su ba ba a basu ba ba a yi musu komai ba na sai ga sun samu sana'a wani fa na taɓa ba ku labarin na shabar da labarin ai zuwa in ya ce da ya je wani wani bokan ya samu wani bokan sai ya ce mai je kawo kwan aljini kwan aljini ka kosa dan mai ganye ka san dan mai ganye dan mai ganye ko fatan mutum ka ce kana so sai ya baka ita Allah ta alai sauki sai je wani dan mai ganye irin masu sai da fatin muciji fata kaza fata kaza din nan sai ce mai kwan aljini yake so ya ce ƙwan aljani ya ce eh sai ya ce ina ma ya zo jiya ya bai zo jiya ba don jiya ya dawo daga wurin wurin akwai wahala akwai kaza akwai kaza ya dinga mai lissafi sai da aka lissafa kudin zuwa nan ba kudin zuwa kudin ɗebowa kawai su aka mai lissafi banda abin da zai bayar ka san abin sadaka suke kiran shi sai a ce a shi abin sadaka duk abin da ka bayar amma dai yanzu za ka ba da kuɗin zuwa ne da kuɗin dawowa a nan sai a lissafa wa mutum iya abin da za a lissafa mai amma sai wannan sai a ce ai abin sadaka ne da ya gama cazar shi ya tafi dan mai ganyen nan sai ya samu kwai na kwakwa ko kwai babban kwai dai haka da ya same shi kasan da mai yana sai da kala kun san ai dan mai ganyen yana sai da ba irin sai na kala na kano ba za ka samu ba sai ya jika su da ya jika su ya dauki kwannan ya dangwala tsanwa a nan ya dangwala abin nan baki a nan ya dangwala ruwan makuba a nan ya dangwala kore a nan ya dangwala ruwan bula a nan haka ya yi wa damun kuma gashi kwan ɗari haka ya daddangwale shi ya daddangwale shi ya daddiga mai kowace kala daga sanyi ya daddiga mai ya daddiga mai ya same su ya rufe su kwai ɗaya biyu zuwa uku haka ya rufe su bawan Allah na yana zuwa ya bashi su ce rike sosai da sosai aka cike kudi da kudin sallama gaba da yana zuwa ya samu bokon ne ce lalle su ne ai damu mana sai gaba sa da baki damun mana abinda na ga wani lokaci ana cewa ba a samu sai wurin wane kun lura ba a samu sai wurin wane to ai daman an abun nan ne ai an haɗa baki ne ai cewar to fa zai dinga turo mai za abin da ya caje shi fa za a fitar da shi a ciki Allah ta'ala ya sauwake kuma in ba mutum ya koma tarihi fa boka yana fa gindin kuka da gindin tsaniya fa suke zama amma yanzu mota mai dimi suke shiga mai raba mana sun shigo birni kenan sai ga waɗannan al'amuran haramun ne mana sai ga mutum yana jami'in gwamnati ya zo yana bin boka alhalin mai gadi yana can yana baccin salami lafiya Wannan sai kaga wai waye ma abin tausayi shi wanda izo ko kuma shi bokon da ke makara ma cikin shi wuta balbal Allah ta ya sauke duk waɗannan al'amura kofa a buɗe take in mutum ya tuba ya kyautata tuban shi Allah ta'ala ya yafe mashi amma fa idan ya isa ranar alkiyama da waɗannan al'amuran a zuciya to ya sani fa kuma ranar alkiyama rana ce da la yafi umalu wala banun illa man atallaha bi kalbin salim Allah ta'ala ya sauke wai za fa'ala shay'an min zalika idan ya aikata wani abu daga cikin waɗannan al'amurra da aka ambata faqad wajaba alayka hakika ya zama wajibi a kanka kai wa kenan eh ke da ake magana da kai an tukuri da min al-islam ka fitar da shi daga musulunci ka ce wane kafiri ne ai ba kafirci ba a bokanci ba a musulunci da bokanci ba a musulmi boka ba a musulmi mai zuwa wurin boka sai dai musulmi musulmi mai zuwa wurin boka mai zuwa wurin boka mun gano wannan da kyau Allah ta'ala ya sauki su kan dama mata sai ka ga amma dai alhamdulillah karatu ya fara cigaba sai ga ta bangaren mata kamar abin na raguwa ta bangaren maza kuma yana karuwa nan eh ta haka duk wanda i wannan kafiri ne duk wanda i wannan to ya kafarta kai me yasa kake zuwa wuri baka san wannan boka bane yace wallahi bai san boka bane yace ai boka sai ka ce mai ai boka ne sai ce kai alhamdulillah Allah ta'ala ya saka maka da alkhairi shikenan ya bari yayi watsi da duk kayan kaga wannan shikenan kai baka san wannan boka bane yace ya sani mana yanzu bokan ba su suke ci ba ci ba shi ke ci ba yanzu ma nan kaji ne ce a yanku a kan dutse a je a gana Allah fa ya haramta ya ce to yanzu ya za yi to haka wannan ai dole ne yi waje Allah ya sauki fa idza lam yaf'al shay'an min zalik idan bai aikata waɗannan al'amuran ba fa huwa mu'minun to shi mutumin mummuni ne gwargwadon imaninsa wa muslimun kuma musulmi ne gwargwadon bilisimi amma duk wannan fa da suna la bil haqiqa ba wannan hakikanin musulmi bane ko wannan hakikanin mummuni bane Allah ya sauke daga al'amura ƙarya da ƙarerayi kin cika mudu tauye mudu gaddama rikici duk waɗannan al'amura ne da suke rage wa mutum imani ko fahimci wannan Allah ya Allah ya sauke al-imam al-barbahari yake cewa wa kullu ma sami'ta min al-asari shay'an mimma lam yablughu aqluk نحو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل وقولي إن الله ينزل إلى السماء الدنيا وينزل يوم عرفة وينزل يوم القيامة وإن جهنم لا يزال يطره فيها حتى يضع عليهما قدمه جل ثناؤه وقول الله تعالى للعبد إن مشيت إلي هرولت إليك وقول خلق الله آدم على صورته وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيت ربي في أحسن صورة وأشبه هذه الأحاديث فعليك بالتسليم والتصديق والتفويض والرضا ولا تفسر شيئا من, من هذه بهواك فإن الإيمان بهذا واجب فمن فسر شيئا من هذا بهواه ورده فهو جهل الإمام البربهاري أنا yana fassara mana yana mana bayani akan mazhabin ahlus sunna wal jama'a akan ahadithu sifat da ayatu sifat ayoyi da suke magana akan sifofin Allah madaukakin sarki irin su bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha irin su tajri bi a'yunina mun gano wannan da sauransu da sauran hadisai me matsayin ahlus sunna akan su shine al-imam shekul islam ibn timiya yake cewa wa jami'u ayatu sifati umirruha haqqan kama naqala tirazul awwal wa aruddu uhudataha ila nuqaliha wa a asunuha an kulli ma yatakhayyalu hakan nan al-imam hafiz al-hakim yake cewa wa kullu ma lahu min sifati asbataha fi muhkam ayati aw sahha fi ma qalahu ar-rasul fa haqqu at-taslim wal qabul namirruha namirruha sarihatan kama atat ما اعتقادنا لما له اقتضت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تمثيل بل قولنا قول أئمة الهدى طوبى لمن بهديهم قد اهتدى وسمي النوع من التوحيد توحيد إثبات بلا ترديد فقد أفصح الوحي المبين عنه أظن فقد نطق الوحي المبين عنه وحي ياي بيان في الله في الله أتي وأن شيني مذهب أهل السنة والجماعة أكان آيات وصفات أكان فدع الله تعالى ليس كمثله شيء wa huwa sami'ul basir mazhab ahlus sunna kenan in ce laysa kamithlihi shay sai a ce wa huwa sami'ul basir dama haka Allah ta'ala ya faɗa amma a inda maganar take ba ta sunna ba iyana ake tsayawa laysa kamithlihi shay ba ƙara shi ayar wa huwa sami'ul basir kamar yadda ake cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanuna ba ƙara shewa allazina amanu wa ta kuna. malaki cewa kullum ma sami'ta min al duk abin da ka ji na hadisai shay'an na wa kullum ma sami'ta min al shay'an duk wani abin da ka ji na hadisai mimma lam yablughu aqluk abin da ta tunaninka bai kai gare shi ba to karka sha'afa daman ba a sanya mutane akan hankalinsu ba wannan addini lam yuda ala uqulir rijali wa ara'ihim ba a sanya cewar sai abin da hankalinka ya kama shine addini ba abin da hankalinka bai gamsu da shi ba bai zama addini ba ba a kan wannan musulunci ya gini ba saboda duk abin da ka ji na wannan misalin faɗin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa ƙulubul ibadi zukatan bayi baki ɗayansu baina usbu'aini min asabi'ir rahman suna tsakatsakin yatsun Allah ta'ala biyu ne daga cikin yatsunsa suna tsakiyar yatsun Allah biyu ne daga cikin yatsun Allah madaukakin sarki subhanallahi alazim isa anan salama yake addu'a yake cewa ya musarrifil qulub sarrif qalbi ala dinik zukatan bayi gaba ɗayan su suna tsakatsakin yatsan Allah madaukakin sarki Allah yana juya su yadda yake ga dama wallahi mutum sai yayi addu'a in ba haka ba in Allah yana juya zuciyar mutum zuwa wani wurin sai ka ji kawai yana Allah baku Allah karbe da musulunci haka za ga Allah yana juya zuciyar mutum sai ya ga musulunci ya shiga zuciyar shi cikin kankanin lokaci mun fahimci wannan da ke ku sai mu ce idan ga addu'a Allah ta'ala ya tabbatar da zuciyar shi akan musulunci wani hadisi yana tabbatar mana da sifa ta me ta hannu ko ta yatsu na'am da fadin Allah ta'ala fadin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare da yace inna Allah yanzilu ila sama'i duniya Allah madaukin sarki yana saukowa zuwa saman duniya al-Imam al-Bukhari ya kawo wannan hadisi a kitabu tafsir babin qaulihi ta'ala kanu قليلا من الليل layli ma yahja'un هم يستغفرون ashari hum cewar a wannan lokaci lokaci ne mai tarin albarka lokaci ne da Allah ta'ala yake saukowa saman duniya yake cewa ina mai neman gafara a gafarta mashi ina mai kaza ina mai kaza ina mai kaza lokacin kuma da yafi kowane lokaci daɗin bacci Allah yana cewa ina mai neman gafara a gafarta mashi amma wasu zai ga sun ce ai mala'ika ne ke saukowa ai ba za a ce yanzu lu rabbina rabbuna ba sai dai yanzu lu malaku rabbina to yanzu mala'ikan ne zai ce ala gafara yarga ghafiran yanzu mala'ikan ne ke gafara kenan ko fahimci wannan ko saboda ka irin waɗannan kawai zaka ce ka sallama ka yadda abin da ake bukata da kai anan kai imani to yin wannan imani ne ya gagaro su su tun da su ba ta ɗauka ba ba su yarda da cewar hakan ba da faɗin Allah ta'ala da yake ban ma Allah yake cewa wa yanzulu yawma arafa Allah ta'ala yana sakkowa a ranar arafa wannan hadisi hadisin muslim ne kusan duk waɗannan ahadis din bayanin su yana na a ƙasa kowace lamba sai ka duba ƙasa zaka ga wanda ya fitar da hadisi ne kamar inna Allah yanzulu rabbi abinda inna Allah yanzulu ila sama'i duniya wani hadisi ne na al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim na hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu wa yanzulu yawmal qiyamah kuma Allah madaukakin sarki yana sakuwa ranar alkiyama domin Allah ta'ala yana cewa hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin min al-ghamami wal mala'ikatu wa qudiya al-amr wa ila Allah turja'u al-umur da kuma da dai al'amura ga sunan kalla idan dukatul ardu dakkan dakka wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa wa ja'a rabbuka sai 'yan balaga suka ce wa ja'a amru rabbika albalagatul wadiha a babul ijaz haka suka fada wannan kuma kuskure ne wa ja'a rabbuka wal malaku safan safa a antum a'lamu amillah eh shi Allah ta'ala din ne ya ce wa ja'a rabbuka sai kuma kai zaka zo ka ce a'a wa ja'a amru rabbika ga wannan kankan ba ne da gaggawa wa inna jahannama la yazalu yatrahu fiha hatta yadwa alaiha qadamahu jalla sana'u hakan nan jahannama ba za ta gushe ana watsa mata ba Allah ya ce yau mana kulli li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin a kitabu tafsir babu qawli ta'ala hal min mazid shin akwai ƙari akwai ƙari nawa kenan tana cewa akwai ƙari akwai ƙari akwai ƙari ba za ta bushe tana neman ƙari ba har sai Allah ya sanya mata ƙadamahu a ciki shi kenan sai ta ce ƙaf ƙaf wannan naka shine sallamawa haka nan da faɗin Allah maɗaukin sarki da ya ce in mashaita ilayya idan kai tafiya zuwa gare ni har waltu ilaika sai in gaggawa zuwa gare ka kun gane wannan wani hadisin yana ina wasan da manyan za karɓi haddashi kun yi shiru kun yi shiru kun yi shiru kaza abdulaziz sai ta yake na da faɗa shi da yake cewa khalaqallahu adama ala surati khalaqallahu adam Allah ya halicci adam ala suratihi ha ubamir ya udi ila maza kun yi shiru ala suratihi eh a wata ruwayar inna Allah khalaqa adama ala suratin rahman eh kun shiru kaga wannan ruwayar tana da wajahaini ko dai ta zama ha'u damir ya udu ila ismul jalala ko ya udu ila aqrabi mazkur shine adam to amma wacce ruwaya sai ta zama mufassira ta fassara wannan iskal din cewa ha'u damir ya udu ila Allah dan adama ala surati adama ala suratir rahman wannan yake a gare ka shine ka sallama kawai cewar Allah ta'ala yana da sura sai dai wace irin sura kuma da aka ce ala surati adam shi akan sura halitta annabi adam a'a ma ka riga ka tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce mutane zasu shiga aljanna ala suratul qamar kun yi shiru dunkula za su zama wata sai shi shiga aljanna haka eh to kusan da akwai wajihi kenan wa qawli rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'aytu rabbi fi ahsani sura ra'aytu rabbi na ga ubangiji na wannan wace irin ru'ya ce ru'ya ce ya qafan ko ru'ya ce fil manama a halin bacci wannan yake ko kuwa a'a ba a halin bacci abin yake ba ya kafan ne kun yi shuru tana da fuska guda biyu ko dai zamana ya gaishe ne ba a cikin bacci ba ko kuma ya zamana kun yi shuru to bari mu karanta hadisin da ke cikin turmuzi kai tsaye mu koma kan hadisin kenan al-imamu ya kawo wani hadisi a cikin kitabu tafsir babu wa min surati sad imamu turmudi yake cewa rahimahullah azza haddasana muhammad bin bashar qala haddasana mu'az bin hani abu hani as-sukari qala haddathana jahdum bin abdullah an yahya bin abi kasir an zaid bin sallam an abi sallam an abdurrahman bin aish al-hadrami أنه حدثه malik bin بن يحامر saksaki. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح da isanarin sa tiryan tiryan har zuwa ga mu'az ibn jabal yake cewa mu'az ibn jabal yake cewa an tsare mana ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi a wata safiya ta sallar asubahi ma'ana bai fito sallar asuba da wuri ba maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi da fito sallar asuba da wuri ba hatta kidina na tara'a aina shamsi har muka kusa mu dinga gano goshin rana idan rana ya hudu ba su yi ne ba suna jiran wa amma sai ga mutum minti biyar sai gana ta ina liman yake wani wuce kamar musalla abin mamaki a masallacin waɗanda suka ce wai su a ahlus sunna minti biyu minti uku sai a ce wani huce gaba musalla alhali man ne fa shi mai ɗanɗana mulkin mana yayi yi cewar dubu jirin mutum guda wannan fa idan babu uzuri kenan alhali dubu iri da limaman mu suke da zara an ce lokacin sallah yayi gaggawa ake gaggawa suke to amma sai ga mutum tun yana sa tun ina sa alhamdulillah ba za mu tsarkake mutum ba da mutum dan mutane ake da tana watsa da wadansu al'amura minti biyu minti uku in liman ya kara sai ga ana cewa wani huce ka bada sallah wani huce ka da sallah kuma yanzu ga hadisi a cikin turmudi mun karanta sahabbai ba su ce wani huce ka ba mu sallah ba ko dai sunna ana yin wata ne abu wata ko kuma kashi shi to in haka ne me yasa ba ku ba sallar masallacin babu liman ba kowa ya huce ba da sallah sai aka ce a'a akwai liman sai zamana shi kwata-kwata ba shi da wani hanzari kenan ba shi da wani uzuri kwata-kwata ba sai an tuntuɓa ba ba a duba ba ba a yi kaza ba lokacin sallar fa shiga yake ba ma fita yake ba wanda ke suna sa ne yanzu nan lokacin sallar fita yake ko shiga yake fita yake amma ba su wuce ba har su kaɗan ya rage su ga idan rana don Allah mutum a dinga gyarawa a dinga gyarawa sosai da sosai ba haka kai za a ce wani wuce ka bar sallah ba wani wuce ka bar sallah eh me ina da adata ana ma maganar sunna ne kana magana adata adata duba masallacin babu liman mana kowa ya wuce ba da sallah amma tunda har an ɗora mai nauyi na al'umma cewar shi ne liman kun lura da wannan da kyau ko sai a dinga bashi hanzari ai to amma fa abin da suke tunani ya baro shagon shi babu kowa kuma la'alla ya yi minti talatin a shagon shi babu wanda ya ce mai cikanka amma sallar da izo gani yake kamar yana akan wuta wani ce ka bada sallah wani wasu kuma a'a fira kawai za a je a yi to ko ma dai ne kake da yanzu sallah ka zo saboda ka sai ka jira ga shin lokacin sallah ne zai fita to haka babu yadda za a ku a ce lokacin sallah gashi zai fita ana jira to amma lokacin sallah nan shiga yake fa sai ka ce wani huce ka bada sallah wani huce ka bada sallah dan ana so a ɗauki limanci ba wani abu ba Allah ta'ala sauke sari'an sai ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshe ya fito da sauri fa fuwi fi sala sai aka tada sallah rasulullahi sallallahu alaihi sai ma Allah tsira da aminci Allah su tabbata a garshe yi sallah wata sallar kenan magana me muke yi shi ra'aitu rabbi din nan da a bacci ne ko a farke ne wata zawwaza fi salatihi sai ya takaita karatun sallar falamma sallam a lokacin da ma'aikin Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya sallama da abi sautihi fa qala lana sai sa a kira mai a janyo mai fandashi sai ya ce da mu ala masafikum kama antum kowa ya zauna akan sahunsa kamar yadda yake kamar yadda ya yi zaman sallah ya zauna ya tahiya kowa ya zauna a haka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sun manta fala ilaina sannan sai ya juyo zuwa gare mu sun maƙal sannan sai ma'aikin Allah ya ce amma ku fa saurara domin harfin istiftah ne harfin tambayi ne in nisa uhaddithukum ma ne an kuma ghata zan ba ku labarin abin da ya jinkirtar da ni dangane da wannan asubahi din in ni umtu min al-layl yace ni na tashi da daddare sallallahu alaihi wasallama fatawadda'tu nay alwala wasallaitu na yi sallah ma qaddara li gwargwada abin da aka kaddara mu da faɗin rakoyin ba kenan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wanda yake su duniyar zanzan take a gare su lahirar ma zanzan take a gare su amma sun tashi sun yi sallah cikin dare ina ga wanda muke cike da wasuwasi sai dai tawon zato ga rabbina mutum yana sallah kawai saboda haka ba ka jan ana rikicin ana karawa a tarawihi ana hada tarawihi da tahajjud sai watan ramadana da ramadana ya wuce da wannan magana ta wuce shi kuma hadisin Aisha din da ake magana akan shi ta ce fi ramadana wa fi ghairi amma ku sai a ce ramadana zo zuki fana astu fi salati sai gindidi ya kama ni a cikin sallah fasta kasaltu sai gingidin imin nauyi sosai da sosai ma'ana yanzu kaga sai ba sallar kenan ya kwanta kun gane sai ba sallar ya kwanta sai iza ana bi rabbi tabaraka wa ta'ala kawai sai ga ubangiji na tabaraka wa ta'ala fi ahsani sura a mafi kyawun yanayi faqal sai ya ce min ya muhammad sallallahu alaihi qultu sai na ce labbaika rabbi labbaika rabb faqal sai Allah ta'ala ya ce mu fima yahtasimul mala'ul a kan me al mala'ul a'la suke rikici suke magana a kan me suke tattaunawa kun gani ko cikin suratul sa'ad a karkashin wata aya kenan ayi eh. kun yi shiru ina ran mu cikin suratul sa'ad la ilaha illallah a cikin suratul sa'ad babu al mala'ul a'la to na ce ina kenan a ah. kun yi shiru za tsaye da karatun kenan sai kun kawo ayar cikin suratul sad ba kawo mala'ul a'ala ba idan ya tasimuna mai kiyaye kuntu ubangiji na ba sani ba in jiya bai sani ba abu a ciki ai abu shine baka sani ba ka ce ka sani wannan shine jahilci amma baka sani baka san wannan ba wani abu bane ba amma sai ga mutum ya cije shi fa sai fa ya faɗa fa yace la adari rabb qalaha salasan yana wannan magana su uku qala yace fa ra'aytu wada'a kaffahu baina katifai ya yace sai naga ubangiji Allah madaukakin sarki ya sanya hannunsa a kafadata hatta wajatu barda anamilihi baina hanna ji sanyin yatsunsa a ƙirji na, fatajallali kulle shay'in sai dukkanin al'amura suka bayyana a gare ni kawai wa araftu na gane ko me ke faruwa فقال سي الله تعالى يا محمد يا محمد قلت سينتي لبيك رب قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات cikin sai na ce amsar ita ce suna tattaunawa ne a kan abin da ya shafi abin da ke kankar zunubi wai me yake kankar zunubi kun gane maganar kul ina da an huce mahallin shahir ko yanzu yanzu a cikin barci ne ko a farke a cikin barci ne mu ci gaba ko mu tsaya qultu sai na ce filka farat suna magana ne akan abin da ke kankara zunubi qal sai Allah ta'ala ya ce ma hun menene su qultu sai na ce kun ga a da na tambaye shi da sani ba da Allah madaukakin sarki ya sanya hannunsa a kafadarsa sai ji sanyin a zuciyarsa kawai sai al'amura suka buɗe sai na ce mashiyul aqdami ila jama'at tafiya da sawu zuwa salloli na jama'a su ne ne alkafarat wal julusu fil masajid ba'da salah da zama a masallatayya bayan an idar da sallah wani inda kasa akan shi wuta yake in ke ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kana jiwa na za shi gashi a bakin wani taga ya fita kun shiru wa isbaghul wudu'i wa isbaghul wudu'i fil makruhat da kyautata alwala a lokacin da mutum yake jin sanyi sosai da sosai qal sai Allah ta'ala ce thumma fima sannan kuma dai akan ni qultu sai nake it'amu ta'am ciyar da abinci kun gane ko zaka ciyar da abinci ne ba ciyar da sauran abinci mai kyau mai rai da lafiya haka za ka ce da shi walinul kalam da tausassiyar magana wasalatu billaili wan nasu niyam da sallah cikin dare bayan da mutane sun yi bacci qal sai Allah ta'ala ya ce sal roƙi yake ce da kenan manzo Allah sallam roƙi kul ga yadda zake ka roƙon la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ce da shi ya roƙa sai kuma aka ce ka ce اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زعل الله صلى الله عليه وسلم يشير صحابانسا إنها حق للي وقتنا بيانا تنصر قفكياني ha ku karanta su ku karance su sun summa ha sannan kuma ku sanar ku koya ku koyar in mun san cewar akan me suke abin da dare ne kenan washbah a hadis da makamantan waɗannan hadisai fa alayka taslimi abin da yake wajibi akan ka shine ka sallama eh wa tasdiqi ka gazgata na sha maimaita wannan ba wuri ne na zurfafawa a cikin ƙazuyyar ba wuri ne na ta'asili tunda tattakan za su dinga maimaituwa in kun lura ba mu kawo waɗanda suke sun saba ma waɗannan ba ya ga ci mu kawo waɗanda suke nan kurkusa kun gane wannan shi'a sun saba ma waɗannan da yawa akwai hadisan da ba su da su ba da na ce muku shi'a ina faɗa muku ita abun nan wa shahida shahidin min ahliha akwai wanda muke magana da shi ce yanzu gare da hadisi wannan na Allah ta'ala zai sanya kabashi a cikin jahannama sannan sai ta dauke da sauran maganganu iri waɗannan masu tarin yawa wanda yake kaga wannan itarafu ne bi bi zambihim bandan wanda yake wa ma tukfi sudurhum akbar abin da yake naka shine ka sallama ka gazgata wa tafwid shike sannan kuma abin da ya shafi kaifiya din ka miƙa shi ga Allah maɗaukin sarki shine tafuyudul kaifiyya ba tafuyudul ma'ana ba ma'ana ka aika san ma'ana to amma ya abin yake ka miƙa shi ga Allah maɗaukin sarki warriba kuma ka yarda wala tufassir shay'an min hadhihi bihawat kai ka fassara ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ɗin da son zuciyarka fa innal bi hadha wajib imani da waɗannan al'amuran wajibi ne fa man fassara shay'an min hadha bihawa duk wanda ya fassara ɗaya daga cikin waɗannan al'amuran ya karkatar da su da son zuciya shi warar da hu ya kai da kai da su fa huwa jahali to mutum wannan mutumi mutum ne da ke kan tarba ta jaham ibn safwan wanda yake jaham ibn safwan sa shine ja'ad ibn dirham al-yahudi shi ja'ad ibn dirham tintirin bai yahudi ne shi ya kirkiri aqidar ya koyar da jaham ibn safwan to shi da jaham ibn safwan da yake shine ne baki shi ɗaya ɗaya ta mazhabar ta jahaniya waɗanda yake ba su yadda da sifofin Allah maɗaukin sarki ba gaba ɗaya ba su yadda da sunayen shi ba kawai daga cikin wannan aƙidar a sha'ira su masu ɗan samo nasu amma a sha'ira ba jahaniya ba ne sai dai akwai tunda suna fasara Sani'un bila sam basirun bila basar duka waɗannan ba aƙida ce ba fasara ce ingantacciya ba Allah ta'ala ya sauke ومن زعم أنه يرى ربه في دار الدنيا فهو كافر بالله عز وجل ومن زعم دون دئتي غنين تشور أنه يرى ربه في دار الدنيا cewar shi din yana ganin ubangijinsa a nan gidan duniya to fa huwa kafirun billahi azwajal wannan mutumin tintirin kafiri ne duk wanda yake yana ganin Allah ta'ala akan duniya kullum wa suna ne fa abin ya lafa amma da mutum sai ce ya ga Allah da safa akan zogale wallahi tallahi mala ai waɗanda malam Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi wa kan sunna kasar nan shi yasa waɗansu abubuwan dole aka shuri ba su faɗi ba su da kansu ba za ka ji mutum yana ce maka yana ce ma wanda iya da shi fa yana ce da shi inda zai faɗa mai wani abin da ya kafirtar da shi ba wai yana faɗa maka ba kai da da baka abin nan da shi ba a'a wanda iya da shi mai yake cewa yake ce mishi akwai magana da zai faɗa mai inda zai faɗa mai da ya kafurtar da shi to ya faɗa mishi mana to idan wanda iya yadda da shi ya kafurtar da shi kaga shi kenan waka fallahu almu'minin alkitab mun wannan maganar a baya cewar maza abin nan harkar sufanci so suke ganin ana ganin Allah ta'ala duniya da lahira mazhabin abin nan shi'a shi'a da yan bidiya su suke ganin ba a ganin Allah ta'ala duniya da lahira mazhabin ahlus sunna kuma banda duniya sai lahira kamar da bayani ya gabata domin annabi Musa alaihi salatu nemi ya nemi ga Allah madaukakin sarki rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين saboda ga halittar da Allah ta'ala yi wa dan adam a nan duniya ba halitta ce da za ta iya ɗaukan ganin Allah maɗaukakin sarki ba ko fahimci wannan da ke ko ba ganin halittar da Allah ta'ala yi wa mutum a ciki ta sha bamban da halittar da imai a nan lokacin da mutum yake a ciki ta yana yake cin abinci ta cibi da ya zo duniya fa ta baki cibiyar masu baya ganin naɗe ta aka yi so ka irin waɗannan al'amura al'amura yanzu mutum ba zai sanya kwakwalen shi a ciki ba amma a lahira Allah maɗaukakin sarki zai wa mutum halittar da za ta sa mutum ganin Allah ta'ala ya ɗauki ya iya ganin Allah maɗaukakin sarki domin Allah ta'ala nur ne da aka tabbata sallam ya ga Allah ta'ala Isra'i ya ce nurun anna'a ya ce ra'aitu nura ana fata mun gane wannan da ke ko saboda haka wannan shine mazhabin ahlus sunna subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik karatu karatunmu na wannan karin kenan za dasa aya a nan sai ya zamana za tashi a gaba ta arba'in da hudu a darasinmu na gaba da izinin allah maɗaukacin sarki darasinmu na gaba zai fara ne darasin mu na gaba dama mun yi magana cewar darasin yana kasantuwa ne dukkan bayan watanni uku saboda yanzu muna 28 yau kenan ga watan zulhijja ma'ana yanzu in muka lissafa wata uku sai mu ce al-muharram safar sai rabi awwal kun shiru uku rabi awwal asabar ta biyu ta watan rabi awwal asabar ta biyu kowa ya rubuta ya abin ya lalabo date din ya sanya asabar ta biyu ta watan rabi awwal da izinin Allah madaukakin sarki za mu tashi ana saboda kan jin yanzu ba sai an sanar da kowa ba kenan sai mutum ya san a eh yawwa kun gane maganar asabar ta biyu ta watan rabi awwal za mu ɗora a nan inda muka tsaya muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sufofin shi maɗauka Allah ta'ala ya gafarta mu al-Imam barbahari Allah ta'ala ya ka zuciyar shi ya haske kabarin sa Allah ta'ala ya haske kabarin sa wannan kwanaki da muka ɗauka ana gabatar da wannan karatu muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sufofin shi maɗauka Allah ta'ala ya sanya mana albarka abinda muke na daidai Allah ta'ala ya albarkace mu da shi ya kuma tabbatar mana da shi wanda muka kuskure Allah ta'ala ya yafe mana kuna mutsifa Allah ta'ala ya fi mana kawai dai nasiha ita ce dai ya ga mana darussan da ake na sha maimaitawa kowa ya ji ciwar da shi ake ina da jaddadawa ba ma taba karatun nan a ce wai da wani ake a kai da kake ji kai da kake sauraro kai da kake gani da kai ake sabili da in ka ji cewar da wani ake yi to fa kenan shi ma wani zai ji da wani ake yi amma yanzu in na ji da ni ake na gyara nawa ka gyara na ka maka gyara namu sai ga al'umma ta samu ci gaba ko fahimci wannan da kyau ko Allah ta'ala ya albarkace mu ya albarkace rayuwar mu baki daya marhabi marhabi nayi nayi na yi na yi da malami tuntuna a ce ce wani abu ce ya riga an ce wani abu sai daga bai kuke ta rubuto tambayoyi kuma na ga yanzu in naki ki amsawa fa ban da laifi saboda me ku bar amsa darasi na farko na biyu na ce na ce kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake kowa ya zauna inda yake darasi na farko ko na biyu na ce mana kowa ya dinga rubutuwa har wasu suke tambaya nake cewa an ka ɗaga hannu ka gaba a yi maka magana ba sai kai shiru ana fatan mun fahimci wannan da kyau sabili da haka karatunmu na gaba da izinin Allah ta'ala zai tashi a ranar asabar ta biyu ta cikin watan rabi awwal za kuma mu ci gaba a wannan littafin ne saboda kowa yanzu kaga sai adana littafinsa kowa isa mu mun sha maimaitawa ku haɗu mutum biyu mutum uku ku yi revision ɗin wannan karatun baki ɗayan shi don wannan karatun karatu ne na wata uku eh in kuka lura karatun da ake yi mako mako awa nawa ake yi awa ɗaya amma wannan karatun awa ɗaya da rabi muke yi ƙasa ne ka same shi awa ɗaya da rabi amma yakan karu kan awa ɗaya da rabi yanzu in kada ke shi awa ɗaya da rabi awa ɗaya da rabi so hudu so bakwai awa nawa kenan awa hudu awa ɗaya da rabi so bakwai kaga awa ɗaya ɗaya so bakwai awa bakwai kenan awa goma da rabi kun gane ko kaga awa goma da rabi a wata hudu sati a wata uku sati nawa muke da su kun yi shiru sati sha biyu sha uku muke da shi a wata uku to za ga wannan karatun kusan na waɗannan watannin ne don mawuyaci ga an yi wata uku a ce malam bai yi fashi ba ko bai yi tafiya ba kun gane wannan ko saboda haka wannan karatu ne na wata uku aka yi shi a mako ɗaya a yanzu akwai buƙatar mu haɗu mu biyu mu haɗu mu uku a ce mu faro tun daga farko har zuwa nan inda aka tsaya bayan na yi ni kadai bayan mun yi ni biyu bayan mun yi taron jama'a kenan Allah ta'ala ya albarkace mu sanya mana albarka a rayuwar baki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk